Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maraicen na ranar Alhamis 20 ga watan 8 kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage Yusuf Aliyu Harande tare da ni Maryam Dauda. Da yake yau ranar tattauna batutuwan kiwon lafiya ce, zauren mata masu karatu a fannin kiwon lafiya zai kawo muku ra'ayin malama Zainab Adamu akan dalilin da ya sa take makarantar koyon aikin jinya. Gaskiya ina koyon wannan aikin don ganin yadda ake wulakanta mu mata da kuma in muka kai yara shi yasa nake son karanci wannan neman taimaka ma 'yan uwana mata. Ko menene muhimmancin motsa jiki ga rayuwar ɗan adam? musamman ma ga masu ƙiba. muhimmancin motsa jiki motsa jiki yana da muhimmanci sosai a jikin kowane ɗan adam to ina kike zuwa motsa jikinki A'a ni babu inda nake zuwa motsa jiki kamar aikace aikace na gida tunda ka ga zama ka miƙe kafa ka sa a yi abu shi ma kin ga ai matsala ne amma mijin za ka motsa jikinka za ka kai ka kawo za ka je kicin za ka yi shara za ka yi daka za ka yi dan wanke wanke wankin yara idan ya kama wankan kin ga ai din nau'i ne na motsa jiki. Dan an jima kaɗan za ku ji ƙarin bayani. Shirin namu na yau kai tsaye zai haɗa ku da Malam Hamza Ibrahim Baba don ya yi mana bayani akan mahimmancin motsa jiki da kuma kuma matsalolin da ke tattare da muguwar kiba. Amma kafin nan za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya da kuka turo mana ta Facebook. Ku kasance tare da shirin yau da gobe domin jin duka waɗannan bayanan. A wurare da yawa a yankin Afirka, mutane sun ɗauki ƙiba a matsayin alamar hutu da jin daɗi ko wadata, amma muguwa ƙiba tana iya jefa mutum cikin wani hali. waɗanne irin matsaloli ne ke tattare da matsalar ƙiba ga yadda kuka amsa wannan tambayar ta shafinmu na Facebook. Yau da gobe, hakika ni dai na kasance mai sha'awar ƙiba duk da ban san irin illolin da take tattare da ita ba, saƙo daga Maimuna AA Kurga, amarya ga Jamilu Musa Sabon Layi. Shi kuma Malam Jamilu Musa Sabon Layi sai ya ce, "Hakika ƙiba tana da illoli da dama, kuma tana da ban sha'awa. Hakika wani yana kyau da ƙiba, to amma bai san irin illolin da ke tattare da ita ba, kuma za ka ga mutum bulbul, to amma baka san abin da ke damun shi ba. Idan aka ce ƙiba, akwai ta Allah akwai wadda aka siya da kuɗi. Ita wadda Allah ya halitta hakanan ba ta da illa, amma wadda aka siya da kuɗi matsala ce a rayuwar ɗan adam. Domin ko ibada za ka yi sai a hankali, ga kuma harkokin rayuwa, ga kasala, rashin kuzari, yawan bacci, hawan jini, ciwon siga da sauransu ga duk wanda ya siyi ƙiba da kuɗinsa. Sako daga Sa'adatu Precious. Yau da gobe, ƙiba matsala ce, don ba za ka iya yin abin da mara ƙiba zai yi ba. Masu ƙiba sai ku rage cin abinci mai sa ku ƙiba kamar nama, kifi da itatuwa masu ƙara ƙiba. saƙo daga kawo Muhammad Abubakar. Illolin da suke tattare ga masu ƙiba suna da yawa ga kaɗan daga cikinsu kamar nauyin jiki, ciwon ƙafa, ciwon siga, hawan jini, rashin ƙarfin ƙashi, kasala, yawan bacci da dai sauransu. Amma idan mai kiban yana motsa jiki akan shawo kan wasu daga cikin matsaloli da ake zato. Kuma wanda ba su da kiba su ma dai da nasu matsalolin dole sai muna haɗawa da motsa jini. Sako daga Adam Z. Gujja. Illolin kiba suna da yawa. Kiba takan haifar da yawan gumi, da sauran jin kishirwa da rashin kuzari gurin al'amuran yau da gobe kai har ma kiba takan sanya yawan haki da sauransu sako daga ibrahim a malam A gaskiya mafi yawan mutane suna shan ƙwayoyi don sha'awar ƙiba. A ganin su hakan cika ido ne da kuma kwarjini a idan mutane. Rashin sani ya fi dare duhu, kirana ga masu ƙiba su rika motsa jiki da kuma taƙaita yawan ci, wato cin abincin cika tumbi. Sako daga Umar DAC Cham Gombe. A gaskiya har yanzu mafi yawan mutane a Afirka musamman inda na fi sani wato Najeriya sun ɗauki ƙiba a matsayin wata alama ta samun wadata. alhali kuwa ba haka ba ne ƙiba na da illoli masu yawan gaske kamar sa ciwon siga hawan jini da kasala saƙo daga anas tukur balarabe a zauren namu na matasa masu karatu a fannin kiwon lafiya yau ibrahim abdulaziz ya yi hira da malama maryam adamu wadda ke karatu a kwalejin koyon aikin jinya inda ta bayyana masa dalilin da ya sa ta ɗauki wannan layin da kuma irin ƙalubale da take fuskanta. Jama'a barkanmu da yammaci barkanmu kuma da sake sada da ku a shirin nan na yau da gobe. A yau za mu taɓo batun ne na koyon aikin jinya musamman ma ga mata ko kuma aikin likita. musan inda lamuran suke musamman ma a ƙasashe masu tasowa irin Najeriya. Kuma don tattauna batun ina da tare da wata wanda take koyan aikin jinya eh, malama ya suna sunana maryam adamu to malama maryam adamu a son yanzu kina koyan aikin jinya me yasa kike koyan wannan aikin jinya gaskiya ina koyon wannan aikin don ganin yadda ake wulakanta mu mata da kuma in muka kai yara shi yasa nake son karanci wannan neman taimaka ma yan uwana mata yawa to kamar abin da kike karanta me ake koya muku kamar wasu darussa kuke yanzu gaskiya muna su clinical skill abin da ya shafi koyon yadda ake awon yara da awon mata masu ciki da midwifery abin da ya shafi mai ciki zuwa haihuwanta da lura da ɗan da ta haifa a kome eh, za ka tada akwai daɗi da kuma wahalansa kamar wannan wani wahala yake da na san watakila ga kina ganki da goyo da sauransu haka amma kina zuwa kun ake jinyan nan kamar wani wahala yake ciki don gaskiya kamun ka fahimci yadda karatun yake zaka wahala in kuma ka fahimci yadda karatun yake akwai daɗi musamman ma midwifery abin da ya shafi mata masu ciki da yara akwai wahala amma in kuma ka iya shi akwai daɗi ko za ki tuno irin wahalar da kika dan fuskanta lokacin da kuke koyon wannan gaskiya na fuskanci wahala don gashi ina goyo ga karatu in na tafi da goyo yaro ya dame ni in na bar shi a gida ina tunani hankali na arabi biyu to dole wannan gaskiya akwai wahala yaro ya wahala kai kuma ka wahala kai ma dai tuna akwai wani ya kike hakan nake lallaba wani lokaci in tafi da yaron wani lokaci kuma in bar shi a gida haka nake fama wani wahala bai sa kin fasa koyan aikin jinyan ba a'a ban fasa ba gaskiya kara mini kwarin gwiwa ma yayi don daɗin karatun da nake ji a yanzu to kaman a irin wannan aikin wata kan fita koyan sani makama aiki abin kira ko attachment da sansu kin taba fita na taba fita ai na kika yi naki attachment ne na yi attachment dina a primary health care kwata sabon gari to da kika yi irin wannan eh, farko da kika je ya kika je ya kuma ya kika fuskanci wannan koyon sani makama aiki abin da ke kira attachment ne? gaskiya da farko na tsorata kamun in gane ma aiki amma daga baya kuma ina ganin yadda ake karban haihuwa yadda ake awo su allurai titi su magunguna da ake ba masu ciki daga baya da na fahimci harkan magungunan gaskiya na ji daɗi to gashi yanzu kina allura eh, ya kike ji lokacin da yau aka ce ga kinin za zaki mauni allura ka ji nake gaskiya kamar in ruga ya zan yi in fara ɗaukan allura ina huda jikin mutum gaskiya abun ban ji daɗin shi ba amma tun da kuma ya zama dole ka yi shi gaskiya yanzu ba abun da nake ji da aka je bari mu koma baya wajen koyon darussa kamar yanzu ina son da koyi wannan koyon jinya kuke me ake karantar da ku kamar wasu darussa wato subject ake muku sannan kuma ya katun yake muna ana koyar da mu clinical skill midwifery su pharmacology komi sai da mata Motsa jiki abinda bature ke kira exercise na da mahimmanci sosai ga rayuwar ɗan adam don yana taimakawa ta hanyoyi daban-daban kamar rage ƙiba, rage hatsarin kamuwa da wasu cututtukan da dai sauransu. Malama Halima Abdullahi ta tattauna da wasu mata akan mahimmancin motsa jiki. Hajiya ke a matsayin ki gashi na da ƙiba. Kina eh. motsa jiki ne? Kyan fita a motsa jiki ba na yi, amma kamar zuwa su aiki gaskiya in na kama ba na gajiya kuma wanki ma kiga in na kama shi ma sai dai na gaji nake ajiyewa. To idan kika yi irin su wanki da daddare idan kika zo kwanciya yaya kike jin jikin? Ina jin jiki na yi ne min nauyi amma gaskiya yanzu ba na ji mafi yawanci in ne wanki kin ga da yawa ne aikin gida wani fa da zan hada da wanki da aikin awara. Eh. In na in na gama kuma in na ji jiki na fara to zan nemi panadol guda biyu in watsa amma ni yanzu yaushe rabon ma da in sha panadol. A matsayin ki na mai jiki kina ganin yanayin ayyukan da kike da kika ɗauke su a matsayin motsa jiki kina ganin kamar suna taimaka miki? gaskiya suna taimaka min da kiga ko kafa ta haka in ta tashi na hawanki ko kuma in kai in kawo gaskiya ina jin dama dama dan yanzu musu yawanci kin ga laraba alhamis juma'a ma na tafi makaranta da kanan da gidan namu in je in dawo wato kina dan tafiya mai tsaho a ƙasa eh ina yi kenan irin wannan tafiyar ma kina ganin tana taimaka miki sosai kuwa yaya kike kallon muhimmancin motsa jiki? Muhimmancin motsa jiki, motsa jiki yana da muhimmanci sosai a jikin kowane ɗan adam. To ina kike zuwa motsa jikinki? A'a ni babu inda nake zuwa motsa jiki kamar aikace aikace na gida inda ka ga zama ka miƙe kafa ka sa a yi abu shi ma kin ga ai matsala ne amma muddin za ka motsa jikinka za ka kai ka kawo za ka je kicin za ka yi shara za ka yi daka za ka yi ɗan wanke wanke wankin yara idan ya kama wankan su kinga ai duk nau'i ne na motsa jiki. To ta yaya kike ganin za ki iya danganta matar da take motsa jiki da kuma wacce ko da yaushe kawai a zaune take tana da masu aiki ita ba ta iya motsa jikinta. To ai za ki ga lafiyar su ma ba ɗaya ba saboda irin wannan ko da yaushe kina zaune komai sai dai a ɗauke a ajiye miki irin wannan za ki ga ba ki raba su da ciwon kafa musamman gwiwa idan za a tashi ta ji irin kwankwaso ya rike kuma musamman idan tafiya ta kama mutum ba zai iya yin tafiya ta mil ɗaya zuwa mil biyu ba sai ki ji ana an gaji to kin ga wannan shi akwai matsala ko. Da ke na ga ba wai wata ya ce da ki ba ko kuma jiki amma so tari sai ki ga kamar mutane suna ɗaukar cewar motsa jiki dole sai masu ƙiba ne ya kamata su yi. motsa jiki ba na mai kiba ba ne kawai motsa jiki na kowa da kowa ne musamman kuma wanda aka ce shekarunsa sun kai daga talatin abin da ya sama rashin motsa jikin nan ba karamar matsala ba ce a jikin mutum musamman yanzu da ake fama da cututtuka to za ki ga duk wanda yake motsa jiki da wanda baya motsa jiki ba lafiyar su ɗaya ba. yan mata kina motsa jiki? a ina dan motsa jiki na. to wani hanyoyi kike bi kike motsa jiki? ina yin tsalle-tsalle kuma ina yin tafiya haka. Eh. to shi ne dai hanyoyin da nake motsa jiki wani lokacin in babu makaranta nake dan zagaye haka gidanmu da kaso mm. titi in je titi haka zuwa gidan mu nan ma kuma ina samun hanyar motsa jiki To wata shawara za ki ba wa yara 'yan mata sa'anninki ko kuma sauran matasa na muhimmancin motsa jiki? Shawara da zan ba wa 'yan uwana matasa gaskiya su dinga motsa jiki saboda su kansu za su dinga jin daɗi kuma kiba ba ta da kyau. Na'am. Shawarar da zan ba To kenan kina ga motsa jiki kamar yana ƙone kitsan da yake saka ƙiba a jikin mutane kenan. Eh yana rage ƙiba kuma yana rage tumbi. Ma sauraro kamar yadda kuka ji mu da waɗannan mutane kowa ya kawo yanda yake jin yanayin jikin shi idan ya motsa jiki wanda a ƙarshe kun ji yadda wannan matashiya ta ce to shi wannan motsa jiki yana rage ɗinko kenan motsa jiki yana da muhimmanci ga mata ba ma maza ba kadai. Sarkin mai waro kwanani nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tumu amin. To kai tsaye yau muna tare da Malam Hamza Ibrahim Baba kwararre a fannin kiwon lafiya bangaren kananan kwayoyin halittu mai aiki a kamfanin Songhai don ya yi mana karin haske akan illolin kiba da mahimmancin motsa jiki. Malam Hamza mune maka maraba da zuwa shirin yau da gobe. Muna fatan ka ji duk abin da aka tattaura da farko kuma cikin wasu eh, masu rubuto mana sakonni ta shafinmu na Facebook. Wani ya ce wannan batun ai sai dai a tantabi masana. To Malam Hamza me zaka ce? To jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum ah, assalam. Shi ah, wannan cuta ta ah, zan iya cewa kiba. Cuta ce take jawo hankalin masu nazarin lafiya a duk duniya a yanzu. Mm. kuma tana ɗaya daga cikin yanayi wanda yake jawo wasu cututtuka masu haɗari kamar wato ciwon sukari hawa jini bugawar zuciya mm-hmm. da sauransu an danganta shi da ƙara taɓarɓarewa na haddasa cutar daji wato akwai cutar da ake cewa cutar daji kansa kenan musamman na musamman na wato cutar kansa ta nono da ta ciki da kuma ta mafisara Kuma ko da ma ba a nan Amerika ba, ko da a nan mu a Afirka musamman a nigeria Yanzu an fara wayewa wato da ne ake ɗaukar mai kiba a matsayin wani mai jin daɗi ko mai kuɗi. Amma yanzu suna tabbatar miki an fara ganewa cewa cuta ce wadda kuma tana kawo ciki gima wato ana misali kyankyamin masu kiba a yanzu a haka mu a nan kamar yadda na sani america mutane har rasa aiki yi cike saboda kiba ta yi mutu yawa hmm. to kin ga wannan babban matsala ce haka ne to a zamantakewar rayuwa fa wa'anne matsaloli ne ke tattare da kiba kamar wajen gudanar da harkokin yau da gobe yawa kamar yadda na faɗa a baya wato akwai abin da ake ce social stigma wato hmm. za ka ga mutum ana nuna bambanci tsakanin mai kiba da mara kiba idan mutum kiba ta yi masa yawa ba a so a yi harka da shi mutum kiba ta yi masa yawa in mace ce wani yanayi zai iya zama kila ta rasa mijin aure kila kuma akwai wato yanayi na bambanci da ake nuna a wajen aiki sannan kuma kai kanka ba za ka ji daɗin rayuwanka ba saboda tafiya za ta yi maka wahala mu'amala za ta yi ma wahala ba za ka iya aiki ba akwai abu da ake cewa productivity wato yanayin kwazanka na harkar aiki zai ragu kuma yana zuwa yana kawo wa ƙasa asara kuma kai ma zai iya kawo ma asara kana nufin cewa ana nuna bambanci kenan kamar wajen ɗaukar aiki yanzu a ce wani mai kiba ya je neman aiki za a iya cewa ba za a ɗauke shi ba saboda kibar shi Eh kwarai kuwa musamman a aiki kamar wanda yake buƙatar kazar-kazar wanda yake buƙatar mutane masu kuzari. Misali ba zai yi a ce an ɗauke ka aiki a harka ta tsaro ba, duk wani mm. abu da ya shafi fannin tsaro zai yi wahala da ke wanda yake da kiba kiba ta mishi yawa. Kamar yadda ya faɗa ƙasar a shi wannan wato cuta ta kiba ta fi yawa ma a kasashe da suka ci gaba. Musamman kamar na Amerika inda ke ciki wanda ƙididdiga ta lissafi ta nuna sama da kashi talatin da uku na mutane adults wato manya-manya mm. wanda shekarunsu ya kama daga ashirin zuwa shekara saba'in da hudu suna da wannan cuta ta kiba. me kike ganin to ya janyo haka suna sama da kashi goma sha bakwai daga shekara goma sha biyu zuwa shekara goma sha tara suna da wannan ah, cuta ta kiba. Menene to ya janyo ah. haka abincin da ake ci ne ko ko yawan cin abincin ko kuma cika ciki da ake yi sosai a ci abin da ya fi karfin ciki? Na'am wato cuta ce mai sarkakiya wadda take jawo hankalin masu nazari kamar yadda na faɗa. Cin abinci da yawa wanda ah, jiki baya bukata. Wato in ka ci ragowar zai zame ma kice wanda sai dai jikinka wato sai ajiye shi a wani waje wanda zai ƙara ma body mass wato akwai wani abu da ake cewa a mass index kamar wato yanayin nauyin jiki ya kara ma mm. sannan kuma eh, eh, wato rashin motsa jiki eh, rashin tsarin cin abinci da kuma al'ada wanda wato yana wato yana da yanayi da kamar wani hankalin mutum ma misali yana da yanayi da kwakwalwa shi kansa wannan ita kanta wannan cuta kuma ah, kamar a mata ana danganta shi da wato abin da ake kira sexual abuse a childhood wato mata da wanda suka samu matsala ta wato lokacin suna yara an tara da su da sauransu za su iya samun irin wannan wato irin wannan tashi da irin wannan halayya ta cin abinci Najeriya da ake mata yara kanana haka aure da mm. shekara goma sha uku sha hudu da zarar an fara tara da su to akwai wato wani physiology da yake taking place wanda zai iya sa su yi kiba hmm. kuma ƙwararru da masana a harkar masu kiba wato suna danganta ta da kamar ah, ah, genetic wato kamar wani abu ne wanda za a iya gada eh a jini ke ah, eh wato ba ma wai yanayi ba ne suna ganin za a iya gadan shi hmm. wanda tana da wani yanayi na ɗabi'a ne da kuma ciwo ne na kwakwalwa you saboda akwai wani wata wani sinadari da ake cewa obese ko odigin wanda idan mutane masu shi sa dauke da shi za su iya samun wannan yanayi na kiba haka To game da abubuwan abinci fa da akwai irin masu nazari da suke cewa sabon iri ɗin da ake amfani ko irin zamani wannan GMO modified abin nan dinnan da ake yin amfani da shi wajen abinci kamar wurin takin zamani ko ko dai shi kamar nan sinadaran da ake hadawa da sarrafa abinci eh an ce suna ganin cewa wai ana saka kamar abubuwan da yake dada sa kiba idan an ci wajen ko musamman kamar su abincin gwangwanin nan kenan ko eh kwarai so su kuma fa wace rawa suke takawa game da sa kiba din nan eh, waɗannan abinci wato saboda yanayinsu na suna da daɗin ci kuma wato akwai abin da ake ce convenience mutum kawai buɗewa zai yi ci da mm, duk da ya samu irin wannan abincin zai ta ci da yawa ne zai ta ci da yawa kuma baya koshi musamman amurka zan iya cewa kun fi samun irin wannan matsalolin saboda kuna da wadataccen wato tattalin arziki wanda mutum zai iya sayan irin waɗannan abinci to kuma a nan najeriya waɗannan abinci sun fara mana yawa ga sunan kuma cikin gidankanan kuɗi ma zaka iya sayan su to gaskiya matsala ce babba wanda abinci ne wanda yake yana da wasu sinadarai wanda wato concentrated wato suna da yawa sun yawa a ciki ban sai da zan faɗa da hausa ba sosai dai wato an concentrating nasu suna da suna da yawa kuma irin irin waɗannan abubuwa abu ne wanda yake ya a cikin harkar inji da sauransu ba za a iya cewa abu ne wanda is organic ba na ainihin organic mm. na gona eh, eh, eh, ba na gona ba ne wanda daga wanda is natural wanda misali kamar irin gwanda ayaba lemo wanda za ka je ka tsinka ka ci wannan ya bi cikin yanayi na inji an ƙara mishi wasu sinadarai wanda suke za su iya kuma su wannan sinadaran suna da wato suna da yawa wato suna da high concentration haka to amma malam hamza a najeriya wasu suna gani kamar ana cin irin kayan gwangwanin nan da su wayewa kamar wata supermarket eh, ko wata wadata ce me za ka ce game da irin wa'annan eh hakika har yanzu ma akwai mutane da yawa wanda suke ganin kiban ma ita kanta ai a wani abin alfahari ne <laughs> wato mutum ma zai iya cewa in bai da kiba za a ce kamar ba ba shi da kuɗi ne ko ko ko ya ce ko kuma ko kuma ba shi da wadata haka saboda haka mutane ba sa cin iya abincin da su yake bukata sai su ta cin abinci suna ganin kamar wadata ce wannan ba da ce mai kyau ba hakika a najeriya A wannan abubuwa sun shigo mana ga sunan duk kantin da kaje da ake ce da harka wato supermarket da mall kuma ga sunan kuma cikin kuɗi kankane za ka iya siya a wasu wajejen to ina ganin duk waɗannan sun ƙara haddasawa kuma akwai wato a duk duniya ma ana akwai abin da ake cewa ana samun canji na shi kansa abincin tuwa irin wannan kayan ciye-ciyen wanda suke da high fat wato suna da abin da kitse a cikinsa kuma suna da shuga abinci ne wanda yake da shuga high concentration na shuga to idan kika hada wannan kuma da urbanization wato abin da ake magana da urbanization shine mutane a shigowa cikin gari you know za a eh. san a ƙauyuka muke iyayen mu suke komin a nan ake ci za a yi noma za a ci abinci ba tare da an gurɓata shi da irin wannan abubuwan ba. amma saboda yanayin ci gaba da ake samu you know na uh, you know ci gaba na society akwai uh, urbanization uh, mm-hmm. you know wato urbanization kamar uh, da inda kawai ne ma za a yanzu ya zama birni mm. kuma akwai canjin lifestyle wato mutane yanayin ɗabi'arsu tana canjawa saboda haka you wannan abubuwa suna karuwa mutane mu ma a nan afirka musamman kamar afirka ta kudu zaki ga su suna da wannan cuta ta teba sosai da kuma kasashen laraba wanda suka fi mu wadata amma ko a nan najeriya ma da west africa abin ya zo mana kuma za a ga abin wani abu ne wanda yake da ya kamata a duba shi Ina ga irin kajin nan na gona wanda ka gan su bulbul da su haka mutane su ta cewa ai sun mafi tsoka. Kajin agarka ba? Eh, wayanda su kuma masu nazari sun bayyana cewa gaskiya cike suke da wasu sinadaran da suke idan mutum ya ci sai su shiga jikin shi sai ta girma hama yana sa yara ya mm-hmm. su mutum hama yana sa yara matasa yan ƙananan yara sai kaga sun fara sun fara girma da ƙananan shekarunsu yaya me za ka ce game da haka eh, gaskiya ne musamman su eh, ba kaji kawai ba ma wato akwai abubuwa da ake cewa hybrid eh, mm-hmm. muna samun wasu sinadarai na kajin da kuma wasu abubuwa wanda ake shukawa wanda wato irin takin zamani da ake basu da kuma irin yanayin su kansu kajin irin allurar da ake musu da kuma abincin da suke ci yana kawo su suna samun yin girma da wuri to idan mutum ya zama na abincin shi irin wannan ah, abincin ne dole zai samu irin wannan matsala ta kiba ah, saboda abu ne wanda ah, you know su kansu kajin lokacin da ake kiwonsu sun ci ci akwai abubuwa sinadarai wanda suka ci hmm. wanda yake chemicals ne so kin ga al'adunmu gaba ɗaya sun canja da mu ba haka aka san mu ba ko ne hmm. namu za ki ga muna yin sa wato a natural way ana kiwon kaji na gida ana ana suna suna cin abinci na wani ciki na gida da na gona hmm. ah, ba mu san irin waɗannan sibilin wanda zaki gan su an kawo mana su yanzu yanzu zaki ga ah, mangwaro ta yi katuwa cikin yan kwanaki ah, eh, an sa wani taki wani iri sai ki ga ya abu ya zama kato maimakon wato irin abubuwan mu da muka saba da shi a da hmm. abubuwa da yawa sun zo mana wanda yake duk suna kara taɓarɓara wannan harka ta cuta ta ta kiba. To Malam Hamza a nan za mu dakatar da kai sai kuma wani lokacin in Allah ya kai mu za mu sake waiwayar ka akan wani batun amma a yanzu dai sai mu ce mun gode ka huta lafiya. Yawwa. To ƙarshen shirin yau da gobe kenan da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun amfana da darsan da ke cikin shi sai kuma gobe jama'a 'yan Allah ya gwada mana za mu sake dawowa a wannan zauren mu tattauna akan wasu batutuwan yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Yusuf Aliyu Harande. Da Daniel Brown wanda ya ba da umarni ya kuma haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Skip ne Maryam Dauda ke sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau gobe muryar Amurka na kiran kuma gobe muryar Amurka na kiran kuma gobe muryar Amurka na kiran kuma sha zarar muna zaune yau da kullum kiran matasa ne ba sa daina ba yau da gobe muryar amurka na kiran ku matasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba yau kiran ku matasa aikin mu ne kan tabarkin ci gaba tilas ne ku kyale shashanci an sharri ne This program has come to you from the Voice of America, Washington.